martanin da babban bankin najeriya ta bayar dai wanda kuma ke dauke da sa hannun kakakin babban bankin mr isaac okarafo na cewa bankin ba ta da hannu a wayannan makudan kudade da aka gano a wani gida da ke nan lagos bankin ya kara da cewa baya hudda da mutane ko kuma wata hukuma ta gwamnati yana hudda ne tare da bankuna masu zaman kansu ko kuma na 'yan kasuwa haka babu dalilin hada bankin da kuma kudaden da aka kama wanda hukumar leƙen asirin ƙasa wato nia ta ce nata ne ko 'yan najeriya ma sun san wace hukuma ce nia tambayar kenan da na yi ma wasu 'yan najeriya sunana lawyer abdullahi kuma lawyer ka san ma'anar hukumar nia gaskiya ban san ma'anar ta ba ban ma taɓa jin ta ba dai wanda na fi sani su ne kamar su icpc da um, efcc to ban sani ba dai wannan ko an kirkiri ta ne sakamakon wani abu ko da amfani da ita ta wata hanya a cimma wani abu sunana malam isa to ka san ma'anar hukumar NIA gaskiya ban san ma'anar wannan hukumar ba ina dai jin ta kawai labarai ana cewa NIA amma ni wala ban taba ban san ma'anar ta ba to ta ce kudin da EFCC ta kama a Lagos nata ne duk da haka baka san kowace hukuma ba ce gaskiya ban san kowace hukuma ba ce mun dai san efcc amma ita wata nia gaskiya ba mu san ta ba to kowace hukuma ce ake nufi da nia fannin tsaro da kuma leƙen asiri tambayar kenan da na yi wa dr shu'aibu shehu aliyu malami a sashen tarihi na jami'ar ahmadu bello da ke zaria ita hukumar nia tsohon shugaban kasa ibrahim babangida shi kirkiro ta bayan hawan shi kan gadon mulki sai ya raba wannan kuma ta nso zuwa gida guda uku da farko aka samu hukumar ss wanda ita alhakinta shine ta kula da harkokin tsaro na cikin gida ita kuma NNA aikinta shine ta kula da harkokin tsaro da ba da bayanai na asiri na kasashen waje sannan sai a kirka kuma DIA wato shi kuma yawanci ta ba da bayanai na asiri na hukumomin sojojin kasar nan dukkan kasashen duniya zaka samu suna da irin wannan hukuma za mu iya ba da misali kamar America suna da CIA wannan ita ne kutankucin NIA da ake da a wannan kasa wanda su alhakin su ba wai kula da harkokin ainihin bincike da bayar bayanai tsaro da kuma asiri bayanai asiri na cikin gida ba a'a yawancin su akan harkokin kasashen waje ne da ya danganci harkar tsaro da sauransu yanzu dai abin da ya dorewa yan Najeriya kai shine kusan mako guda kenan da kama wayannan kudade amma kama daga fadan shugaban kasa zuwa ministan shari'a da kuma yada labarai da kuma wa uba hukumar ta EFCC babu wanda ya ce wannan kuɗi ga mai shi abu da kuma ke ci gaba da dorewa yan Najeriya kai in banda ita hukumar leken asirin ƙasa kasa nia da ta yi ikirarin cewa kudaden nata ne sai kuma gwamnatin jihar rivers inda gwamnan jihar ya ce kudin mallakar gwamnatin jihar rivers kudaden nata ne baban ya jibirin murya amurka daga lagos